sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kawo mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kawo mu ta hanyar Alfa rediyo da ke kuma za kuma iya cin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com masu gabatarwa Madina Dahiru mai shanu. Tare da ni Sarfil duk ranar Talata shirin yau da gobe na magana ne akan ilimi inda a yau ma za mu duba batun ƙauracewa makaranta da yara suke ba tare da sun kammala ba. To ko me ke janyo hakan? talauci ne ke hana saka yaransu a makaranta wasu kuma sakaci ne to wanda sakaci ne za a zaburar da su a gwada musu muhimmancin karatu wayanda kuma aka gane cewa suna tsananin talauci akwai tallafi musamman lokacin da yawan yara suke kaura wato yaran da suke cewa makaranta ke karuwa a Najeriya za ku wato za ku ji wani mataki da babban bankin duniya ya dauka a jihar Bauchi domin sake farfado da ilimin. Kwarai kuwa Sarfilo, haka zalika za mu bude muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku game da hanyoyin da ya kamata a bi domin bunƙasa ilimi a mu na Afirka. Sai ku biyo mu don jin wannan duk a cikin shirin yau da gobe. To madalla da farko za fara ne ta jihar Bauchi inda babban bankin duniya ta guda ya gudanar da wani taron bita kan ilimi domin bayar da gudunmawar su wajen farfado da ilimi a kasar. Wakilinmu Abdulwahab Muhammad ya zarci taron bitar ga kuma abin da ya haɗo mana. A Najeriya bayanai na nuni da cewa yawan yara maza da mata waɗanda suka kauri cewa makaranta ba tare da sun kammala karatu ba ya yi sama daga miliyan goma da dubu biyar zuwa miliyan goma sha uku da dubu biyu. wannan bayanai sun fito ne daga asusun yara ta majalisar ɗinkin duniya da kuma gwamnatin najeriya a wani binciken da suka gudanar da ke nuni da cewar a duniya ƙasar najeriya ta zarce dukkan ƙasashe a yawan yaran da ba su sami damar kammala karatu ba daga cikin abubuwan da suka janyo karuwar yara da ba su iya kammala karatun karatunsu ba sun hada hada rashin kuɗi addini da kuma ko kula da wasu iyayen ke nunawa da kuma rikicin boko haram a dangane da wannan yanayi ne babban bankin duniya a shirye-shiryensa na ba da tallafi ga fannin ilimi ya kaddamar da taron bita wa malaman makarantu a jihar bauchi darakta mai kula da shirin ba da horaswa wa malamai a hukumar ilimi ta bai daya jihar bauchi malam garba isa ya tsokace kan abubuwan da suka kawo samun yawaitar yara da ba su iya kammala karatunsu ba. To dalili abubuwa suna nan da yawa. Na farko har yanzu maganan wajen addini ta wani gefen eh, za ka ga yana nan. Sannan kuma wato rashi wato talauci da wasu abubuwa hakan nan suna nan wadda yake sa yaran nan ba su zuwa makaranta. na uku akwai kuma yanayi na zamantakewan jama'a wanda yake wasu ba hankalinsu ne a wurin ba sun fi son su tura yara gonaki da sauran wurare haka ko su bar kowa ya je sana'ar hannu ko wani abu haka wayannan suna daga cikin dalilan da ya sa ka ga eh, eh, abubuwa muna baya kwarai da gaske to ta mu kasudin wannan taro wannan taro wato alal hakika kamar yadda muka sani ne bincike da aka yi an samu Bauchi state tana daga cikin state na karshe jihohi na karshe wa'anda ba su yaran su ba su zuwa makaranta wannan shine dalilin da ya sa ta aka tashi haikan aka bi aka bi wurare su world bank da ina ne domin a zo a samu a yadda za a gyara wannan lafi. kaman akwai haɗin gwiwa ne na wannan shiri da kuka yi eh, ainihin ma wato wannan da ka gani shirin nan da ka gani wato shiri ne na bankin duniya shiri ne bankin duniya da za su tabbatar cewa lalle an dawo da yara cikin makaranta maimakon su je suna ta fita waje to su dawo makaranta bayan sun zo makaranta waɗanda ba sa makaranta ko kana makarantar allo ne ko kana yawo ne ko ba ka komai mai ka dawo makaranta a sa tabbatar cewa an shigar da kai makaranta kuma ba shigarwa ba don da an shigar to a tsaya a ga cewa lalle an ba da karatun kuma yaron ya zauna har zuwa gama makaranta duka yawan yaran da ke ba zuwa makaranta jihar wato sun miliyan guda sun fi miliyan guda yaran da ba su zuwa makaranta a jihar bauchi shi eh, to yanzu wayannan mutane da kuka zo kuna ba su horo takamaimai menene za su je su a da za su yi shine tun da mun bauchi har yanzu kamar da muka yi magana da farko ana samun matsaloli wajen yara da za su fara iya karatu daga aji daya na firamare zuwa aji uku to saboda haka aka lura da haka shi mai girma gwamnan jihar bauchi abdulkadir eh, bala abdulkadir muhammad kauran bauchi ya ga lalle ya kamata a yi wani aiki a yi wani abu a wani hoɓɓasa na musamman wanda lalle cewa fa wannan da muke baya wajen karatu na lalle mun tashi mu haika mun tashi mun yi shi saboda haka su wani da muke kwarantar da su za su tafi a ƙauyuka a kara a local government su za su je su zauna za su tattauna za su kuma ba da karatu wa malamai. Eh. to ainihin mutanen da kuka ko eh, nan ƙauyukan da suke fama da wannan matsalar ne za su yi ko kuma dai a'a tattaro su ne bisa suna da wani kwarewa ne na iya cusa wannan ilimin da ake so. Wa'annan da ka su muka ɗebo su nan muta guda sittin mutum wato ƙwararru ne ƙwararru ne akan gudanar da karantarwa na firamare wato yadda yaro zai iya yin karatu. To su in muka zo wannan aka yi wannan kwana uku su kuma za su tafi can ƙauyuka za su tafi duka local governments kowane local government za a je a sake tara malamai kai wanda yake malaman nan da za mu koyar da sunan gaba za su kai dubu uku da dari uku da tamanin da biyu local governments an riga an zaɓi wayannan to wayannan kwararru da ake sake motsa su a tare da musu kaimi to za su je insha Allah su saukar da wayannan ga wayancan malamai saboda ya zama na jihar Bauchi gaba daya kamar yadda gwamna yake so ko ina ta amsa ta wannan abu an ci gaba da karanta da kuma insha Allah za su Malam Nuru Ahmed darakta mai kula da shirye-shirye a hukumar ilimi ta bai a jihar Bauchi ya shaida mini irin matakan da aka ɗauka don tallafawa iyaye da zai sa su amince da barin yaransu zuwa makaranta. To kamar yadda aka sani wasu talauci ne ke yana saka yaransu a makaranta wasu kuma sakaci ne. To wanda sakaci ne za a zaburar da su a gwada musu muhimmancin karatu. wai kuma ka gane tana tsananin talauci akwai tallafi musamman wanda gwamnati ta bayar ta wannan hanyar wanda ana kiransa condition cash transfer dan wani dan dan isari ne kaɗan da za a rika yawan mutane saboda su rika lura da yayansu su je su makaranta na wannan tsawon wata tara ko shekara guda ɗin da zamu abunan sannan kuma an zo sabon shekara kuma sake duba wani tsarin har ila yau. to da yake wannan abu ah, sai shi mata fito wani kira kake da shi wa iyaye don su yi amfani da wannan dama. To, ina kira wa iyaye ne su lura su gane mutum ba iya tafi da hannu ɗaya sai ya haɗa biyu. Saboda haka su tallafa, ko ta tallafa sannan yaran sai su samu karatu. Idan iyaye ba su saka ido ma yaran ko da yaran sun je makaranta ba su koyi karatun ba kaga a kaba ta cimma ruwa bakin daga bisani na ji ta bakin malaman da babban bankin duniya ya dauki nauyin ɗawainiyar su domin farfado da matsayin karin yara a jihar Bauchi. To sunana Iliya Isa Haruna daga akalin local government nake. To abin da ya tara mu a nan shine an tara mu ne mu master trainers wato waɗanda za mu je mu koyar da maluma mu koyi waɗannan sabbin dabaru bayan mun koya mu koma various local government guda tara din nan wanda dama NEI bata yi capturing din su ba mu koyar da waɗannan maluma waɗannan sabbin dabaru. Eh. Ah, menene yake kawo kin amincewa ko iyaye su ta yaran su makaranta gaskiya abubuwan zai mu ce suna da yawa kaɗan dai daga cikinsu shine na farko akwai talauci wanda ya addabi iyayenmu musamman waɗanda suke karkara wanda ba sa da wani abun yi sai dai su sa yaran su je su yi talle abun da za a ci ma ko abun da za a yi ɗauraya da shi sai yara sun yi talle kuɗin da suka samu ɗin da shi za a yi amfani da shi wajen yin cefane da ko kuma yin ɗauraya ɗin to kaga idan iyaye gaskiya ba su da kuɗi tura yara makaranta ma yana da ɗan matsala abu na biyu kuma shine musamman mu waɗanda muke arewacin najeriya musamman na karkara ɗin nan ba samu wayewa na sanin muhimmancin ilimi da yawa ba gaskiya yana daga cikin waɗannan suna daga cikin dalilai da suka sa yara ana samu ba sa zuwa makaranta wasu kuma sai sun fara su yanke a hanya sunana Muhammad daga kwalejin ilimi ta misali da ke Azare. Da wannan program din shigowarsa zai taimaka wajen yadda za a gano yaran da ya kamata a ce suna makaranta ba su je ba. So idan an gano su sannan kuma zai taimaka wajen mai da su makaranta. Idan aka mai da su makaranta sannan kuma ya tabbatar da an yi sun zauna sun yi karatu har zuwa har zuwa a ƙarshe. To ku za ku je ku koyar da wannan dabaru ne da kuwa muka nan ko kuma ya? Eh sannan daga cikin abubuwan da za mu koya a nan ne zan da za dama ga kamar yadda tsarin ilimi na ƙasa ya nuna da yaron da yake a makaranta firamare aji daya biyu uku ana so a kantar da shi ta harshen yaran iyayensa. so a wannan shi za yanzu abin da za mu koya a nan makaranta shine akwai mu karanta da late yadda za a karantar da yaran ta yaran iyayensu sannan kuma a sirka da yaren turanci shi na yake kiran sa suna na jimai gajere idan mun koma garuruwan mu za mu koyar wa malaman primary school ne da headmastoci da supervisors waɗanda su suke dealing directly da kananan yara mm. to su kaman akwai wani dabara ne da za ku cusa musu fiye wanda don an ce yara iyaye ba sa kai yaran su makaranta ya ku je ne ku sa iyaye su kawo yaran ko kuma dai ya eh, sai iyaye suna kokari fa gaskiya mm, especially maganar school feeding din nan ya sa yara da yawa suna zuwa makaranta ciyarwa da ake ciyarwa da ake yi nan ba mm, gaskiya mun gode mun gode sosai eh. wannan din ya sa yara suna zuwa makaranta sosai eh, sosai to yanzu ganin cewa dai haka ah, menene kuma za a yi don a dore da tabbatar da shiga wannan karatu da ake so a yi. To abin da zai dole da shi shine a cika ba misali yanzu idan aka sa aka ebo dan su malamai aka yi training din su to sai a sake diban wasu malamai kar training din ya tsaya ya kamata kamar bayan wata uku sai waɗanda aka musa dan musu refresher haka saboda ajizanci irin na dan adam abubuwa su ana manta su to kamar kowane tam haka sai a dan yi training din malaman kowane tam haka eh kuma ya kasance daga malaman su ma Um, ba wai waɗanda aka training din kawai ba a riga ɗebo wasu ma ana training din su mm, in dai gwamnati za ta iya gaskiya hakan din zai kyau saboda musamman malaman primary aji ɗaya aji biyu da aji uku a ce sun samu wannan horaswan zai taimaka mana sosai a jihar Bauchi. Abdulhab Muhammad Murya Amurka daga Bauchi a Najeriya. ce Madina domin masu sauraro za su iya kiran mu kai tsaye ta wannan lambar alamar tarawa ɗaya bi sifili biyu bi sifili biyar bi shida biyar biyar muna nan muna jiran ku. kuma daga ina yake kira kai kuna magana da sada sa'idu ne daga nan daura to daga daura sada sa'idu to yau dai ka ji eh, batun da muke magana abinda ake magana ta hanyoyin da bunƙasa ilimi hmm. to hanya ɗaya ce wata hanya ce yana da kyau a ce 'ya'yan masu mulki da na saraki da na talaka kamar yadda aka saba a baya hmm. ya zama da cewa suna zama aji guda suna karatu ta haka zai zama da cewa wannan masu mulkin za su rika sa ido a wannan makarantun su rika tabbatar da menene ake yi a ce akwai ɗan es da kuma ɗan sabes duka suna cikin wannan ajin guda to kana ganin hakan zai taimaka sosai za su rika bibiyar abin da ke faru a makarantar saboda sun tabbatar da cewa 'ya'yan suna ciki To amma sai aka waye gari a yanzu mafi akasari idan firamare ce headmaster shi kan shi yaran suna private school. ta yaya za a yi mai da hankali akan jajircewa akan da a tabbatar da cewa sun samu ingantaccen ilimi to madalla mun gode sada sa'idu daura to kin ji <laughs> ga wani kamar mun samu wani kira ko Salfilo. eh akwai kira wane ne kuma daga ina wane ne daga ina salamu alaikum kana magana jibril umar bas. Salamu alaikum kana jin mu? Jibrin Umar daga ina kace? To da alama Alliance ya goce eh, kwarai da gaske wato eh, sai da Daura ya yi magana sosai cewar wayo ko da Haidin Master ma mm. ƴaƴansa suna <laughs> makarantar kuɗi. Kamar yana ne oke mun eh, samu wani kira daga Kwantagora. To bismillah. Muna jin ka daga Kwantagora muna jin ka wane ne kan layi? Hajiya Aisha kana ba injiniya mai gero makeri lulu kwanta gore jihar Neja. To masha Allahu muna jin ka. To yanzu ne buɗe filin filin gaba sa'ad da kuke magana akan shi ba saboda an yi labarai da ɗan wuce filin jonori. To muna magana akan ilimi ne yau kuma tambayar mu ita ce ta wace hanya kake ganin al'umma za su taimaka wajen ganin an farfado da ilimi. eh to gaskiya al'umma su ma suna kokari amma duk da an kai kokari in gwamnati ba a hannu ba akwai an a samu an kasu na'am kana ganin kai nan gwamnati ya kamata ta kara ina jin ka eh, na ce kana ganin kamar gwamnati ya kamata ta kara gyara tsarin karatu da abubuwa kenan? gwamnati ya dace da jihar tsarin karatu malamai dai a biya musu bukatocin sannan makarantun ne ɗalibai suna zama ƙasa ba ko tebura ba bantuna gaskiya akwai matsala sannan kuma iyayen yara kuɗin pts sun ga abin da sun ka sun ka zama sai ga yara suna son a yi jarabawa da akan kuɗin a ɗari biyar biyar ɗin nan kai wani magidan cikin da yaro shida ko biyan makaranta ake sai ya biya kuɗi sai ga yara a hana zama jarabawa akan kuɗin PTS to ya dace gwamnati ta taimaka waɗannan abubuwa a zan ka magance su mm, malaman makaranta duk bukatun su a zan ka biya musu su kuma su matsanta ma ɗalibai. Na'am. Wato ya yi magana mai. Gaskiya ya yi magana mm, sosai. Wanda daga Tuba Gani kira daga Jos kafin mu tattauna abin da ya faɗa wani ne daga Jos. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Amin wa alaikum assalam ya sunan malamin. Malam Tafilu sunana Alhaji Kabiru Highlanders daga garin To Alhaji Kabiru ta wasu hanya kake ganin za iya inganta al'umma su inganta ilimi yanzu a wannan zamani. Am kana jina malam Tafilu. Muna jin ka. Am ni farko dai zan iya ce maka gaskiya an bar mu a bayan mu arewa a bangaren karatu wannan gaskiya ne. to abin da ya kamata mi malam santiru shi hmm. kowanne uba kamar yadda ya san zai nemo abinci ɗansa ya ci hmm. kuma zai nema masa gurin kwanciya to ya zama na wajibi mu yi kokari mu ga cewa yaran mutum yi karatu magana ta gaskiya sannan shawara ta biyu malam sarfilu hmm. ita gwamnati kuma inda hali in zai yi ta yi mana kokari kamar yadda ake yi da in da ana tilasta wa iyaye cewa yaro su yayi karatu ko da dan waye to inda zai yiwu a dawo da wannan lokaci ina gan aka bi wannan hanya insha Allah malam sarfilu kowa zai wadata da ilimi amma an bar mu a baya gaskiya an mana fintin kau da mm. fatan za ku tashi lafiya to mun gode kwarai da gaske da wannan shawarwari da ka bayar to muna da wani kira mm. daga Kebbi wane ne kan nayi Hajiya kina magana da ɗan Asabe mai fata daga Yauri jihar Kebbi. To Malam ɗan Asabe muna sauraron ka wacce ta wace hanya kake ganin ya kamata a bi a farfado da ilimi? To abubuwan dai sun yi ma arewa da baibayi an ce yunwa arewa talauci arewa a matsalar mata masu mutuwa wurin haihuwa arewa kuma gashi uwa uba rashin ilimi rashin karatu na yara kanana na'am kuna tare da ni ko muna tare da kai ina jin ka to kin gani lokacin da nake primary school idan exercise book namu ya kare na sahi ne ko na turanci mm-hmm. za ka kai ofishin headmaster idan ya duba ya cika zai ansa sai shi dan yagi alaman dai ka kawo an baka wani sabo amma wannan abin ya zama tarihi littafi uwayen yara ke saye uniform uwayen yara ke saye muka je secondary school hatta school fees ba mu ake yi amma wannan abin yanzu kuma ya zama tarihi to ta yaya ilimi ba zai tabarbare ba yanzu mu kwada daga primary school malaman nan sun koma kamar bayi yau in kika ga aka ce wanga ai ma'aikacin gwamnati ne mm. ya wuce rigan shi da kwaci wando da kwaci malamin primary school ne albashin bai taka kada ya karya ba sannan ba a bashi albashin ga lokacin da yake bukata wani zaki same shi malamin makaranta ne yana da mata biyu ya'ya takwas wani mata uku to malamin firamare ya zama almajiri kuma sannan tushen ilimi daga primary school ne sai ki ga yaro ya gama primary school ya an ce maka what is your name bai sani ba ya rubuta sunan su ma ya gagare shi haka ne hatta secondary school din zaki ga yaro ya gama secondary school ba shi ya rubuta miki lata da turanci haka sai aka ɗebe yara daga makarantun gwamnati aka kai su na kuɗi can kuma na kuɗin abin bai to da alama na asaba kana tare da mu layin ya goce layin ya goce bari ya faɗa abubuwa masu ya faɗa sosai ku kwarai ku na ɗan wani akan abin da ya faɗa eh. bari mu je gombe dai tukunna wani ne akan layi da gombe to da alamu babu to kin zo abu da yake faɗan cewar ilimi ya lalace eh, gaskiya yadda ya faɗa ko albashin bayar da ake albashin da ake biyan ma'aikata hmm. ba bai taka kada ya karya ba kuma kin san cewar ginshikin ilimi shine tushe wato makarantar primary din daga nan ake farawa idan babu wannan to babu na gaba to yanzu yanzu malamin makaranta yana ganin kaman ba a biyan shi wani abin kirki ta ya zai samu ya ji daɗi ya koyar da yara kwarai ko akwai matsala to ga kira daga Jos ya samu wani ne akan layi daga Jos. Hassan ne Hassan Garba To Malam Hassan muna jin ka ta wace hanya kake ganin za iya inganta ilimi yanzu a wannan zamani mu. A ilimi ya taɓa bayani ni abin da ke lura ke ganin shi ne. Mm. A a state of emergency a kan ilimi kawai. Gaba ki ɗaya kenan a arewacin Najeriya ko Najeriya gaba ɗaya. da waki ɗin aka sa musamman na firamare ɗin nan. Da kin za kafa doka ta ɓaci. A don aka sa. Hmm. In aka sa sannan kuma goje ma da ake na ilimi. Hmm. Bai ta karya karya ba. Kare da yawa ana ganin su yadda suke tafiya da ilimin su amma Najeriya ina. Hmm. Na manya na yara na na yara na kuma talakawa na talakawa wanda kuma ba sa zuwa ba sa zuwa. Yanzu adana yau miliyoyin yara wallahi musamman da safe a kasuwa yaro zai ziki yi da kasuwa mm. tun da safe har yamma yana yana yaro ne a ba kawai yana ta yawo yana ta yawo kenan gararan ba Allah Allah dai kawai To amin malam Hassan mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. To kin ji idan ba a samu akwai mutum ne akan layi? to bana jin akwai ko a kan layi to kin ga wannan lamari gaskiya abu ne da ya kamata a ce an mai da hankali daga al'umma har gwamnatin har duk masu ruwa da tsaki kan abu har su yaran da ake kai su makaranta su yadda wannan ya faɗa ya ce su je su yi ta yawo ba sa mai da hankali gaskiya to idan an ma kashe kuɗin ku ba ku mm. mai da hankali kun yi karatun bakin ga an yi asarar kuɗi idan malaman sun je suna kokarin su yi diddiba albashin ba wani mm. abin nan din sai yake ba wani abu ne da bai haɗa ga kowa da kowa ya fito ya tsaya a tsayi ya taimaka mm. idan kai makocin ka ga dan makocin ka bashi da halin da zai kai dan shi makaranta za ka iya taimaka ka ce to duk da yake ba shi garin ba amma zan iya ragewa ko wani abu aka a taimaka wa juna akwai hanyoyi da dama da ya kamata a zauna a tsaya a duba to kin ga kamar kudancin najeriya ina ji sun duk lokacin da ake kididdiga za ka cewar sun fi yawan masu ilimi masu zuwa makaranta mm. to na rasa dalilin da yasa hakan yake faruwa a ce arewacin najeriya yadda muke da masu ilimi muke da fitattun mutane da kowa da kuma abin da ba mu da shi to ni yanzu ka abin da ya fi damuna masar filu kamar yadda ɗaya daga cikin wanda suka kira ya faɗa mm. yawancin matsalolin ma in ka tsaya ka duba kullum kullum me yasa mu kullum sai a ce arewa komai aka ɗauko sai a ce arewa komai mu kaɗai ne ka gane magana ya kamata mm-hmm. mu mu kanmu mu 'yan arewa mu zauna mu yi kanmu faɗa saboda wani abun ba wai daga gwamnatocin mu bane daga mm. mu din ne mu ma muna wato shi gyara yakan fara daga kan mutum daga kan mutum ya kamata mu mu gyara kan idan kai baka gyara ba to ya zaka yi tunanin wani zai gyara to akwai ina ji muna da wani abuwa da aka sa a Facebook ko tambaya ce kika yi ko kuma eh tambaya na saka a Facebook wasu kuma sun bayyana sun ba da amsa to mu an karanto ka yan daga cikin mu To da za mu fara bari mu faro daga Amina Adamu Malam Maduri ya ce da gobe ikon Allah hakika wannan magana haka take domin ilimi baya inganta sai da gudunmawar iyaye. Haka. Shi mm. kuma Mayo Muhammad Yusuf ya ce gaskiya ban amince da wannan magana ba domin kuwa ni ga ne ba jiyau ba. Akwai ma'aikata da gwamnan jihar mu ta Kaduna ta dauka mm. waɗanda ba sa aikin komai sai bin anguwa-anguwa mm. suna duba yara in ma ba a sa su a makaranta ba nan take za su tafi da su su yi musu rijista sannan a ba su uniform su ci gaba da zuwa makaranta. Masha Allah kin ga wannan ana yin haka wannan mataki ne gaskiya da ya kamata mm, kowa ma ya dauka. A Kaduna ne yace ana yin eh, wani. a jihar Kaduna ba. To masha Allah Allah ya sa sauran guraren mu kuma a ci gaba. To sai kuma Rakayya Usman Fari Jebuwa cewa dai gaskiya in bera na da sata tofa da dawa ma na da wari. <laughs> Ganin yadda su ma malaman makarantar ba sa koyar koyarwar yadda ya dace don haka muna wa iyayenmu da namu laifin wajen tura yaran mu zuwa makaranta da haka muna fatan hukumomin kula da ilimi da ke kasa za ta gaggauta daukan matakin magance wannan kalubale to kin ji fa abin da ya samu kenan madina to masu sauraro a nan muka ƙarshen shirin namu na yau sai kuma yanzu sai kuma gobe idan Allah kyau za mu ba ku dama ku kira yanzu amadadin madadin Daniel Brown wanda ya bada umarnin shirin da ma ya injiniyan mu na yau Malam Dan sai kuma wadda ta na gabatar da shirin Madina Dahiru ne shani ni Sarfila Hashim Gumel nake cewa mu kasance cikin aikin lafiya. Naji na gani. Naji na gani. Daga gobe Laraba sashen Hausa na muryar Amurka zai fara kawo muku labarai kan cutar coronavirus kai tsaye ta hanyar Facebook. Dama ce da ƙwararru za su amsa tambayoyin ku dangane da cutar hukumomi kuma su san halin da kuke ciki. Ku tare mu a hanyar sadarwa ta Facebook daga karfe goma zuwa sha biyun rana domin bayyana halin da kuke ciki da kuma sanin yadda cutar corona ta shafi sauran kasashen duniya. Muryar Amurka, duniya a tafin hannunku.